يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallama siratun wa wa ibar na babban malaminmu muhammad Sani Umar a yau 18 ga watan uku shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar tara ga watan ɗaya shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 339 daidai gabar da malam ya rubutu da babban baki ke cewa masiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal na ila tabuk tafiyar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da al'ummar musulmi zuwa garin tabuka azama rasulullah sallallahu alaihi wasallama alal masiri ila tabuka manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya yi aniya a kan tafiya garin tabuka wasta'amala alal madinati muhammad ibn salama al'ansari ya sanya muhammad ɗan salama mutum madina a matsayin mai kula masa da garin madina tamkar wani wanda aka bari halifa da zai ba da kulawa a matsayin kamar gwamnanka ko kuma wakilinka radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki yadda da shi wa khallafa ala ahlihi Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya kuma halifantar da Dan uwansa sirikinsa aliyu ɗan abi talib allah maɗaukaki yadda da shi a kan jama'ar gidansa mana wasu abubuwa da suka shafi cikin gidansa ga dan cikin gida na ali ya tsaya a kai batun kuma madina baki ɗayanta tana hannun muhammad bin salama fa'ar jafal munafiquna sai munafakai suka kutsa wajen munanan labarai kama huwa da abuhum kamar yadda dama halayya su ce haka al'ada su ce haka kamar da yake al'ada su waƙalu suka ce ma khallafahu illa istifqalallah ba wani abu ya sa ya mai da shi halifansa a gidansa ba sai don ya jinkirtar da shi daga zuwa yaƙi shi da yake dan uwansa ne baya so a je yakin da shi ka a kashe ma dan uwa ka dan uwansa ya sha wuya ko irin dai maganganun mutane wanda suke wato alin da rashin ladabi da rashin tarbiya ta addini wa takhaffufan minhu ya yi haka ne dan ya sauƙaƙa masa shi baya so ya sha wuya falamma balagahu dhalika yayin da irin waɗannan maganganu suka isa kunnan aliyu bin abi talib akhadha silaha sai ya ɗauki makaminsa wa lahiqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya je ya riski manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa akhbarahu bima qalu ya gaya masa abinda munafikai suka ci ta manzon Allah ka banna a Madina dan kula ma da gidanka ga maganganun da munafikai suke yi in yi yaya kenan yanzu da ya gaya masa haka tun raja'a sannan ya dawo mana ya isar da saƙon abin da izo kunnan na abin da manafukai suke faɗa masa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ya juye dawo fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an sa'ad ibn abi waqqas daga sahabin annabi sa'ad dan abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace khallafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aliyan annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya halifantar da Ali dan Abi Talib ga iyalansa fi gazwati Tabuk a yakin Tabuka faqala ya rasulullah sai sayyidina ali ya ce ya manzan Allah ni fi nisa'i was-sibyan ni za ka mayar halifan ka a tsakankanin mata da yara ga tafiya ta kama ta gwaraza kuma ni a banne a cikin gida faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a matar ba shin baka yadda ba ne an takuna minni bi manzilati haruna min musa ka zama min kamar annabi haruna ga annabi musa da annabi musa zai tafi miƙati ga allah subhanahu da allah subhanahu wata'ala ai ya bar bawan allah annabi harun cikin al'ummarsa banu isra'il to kai ma na baka cikin gidana kamar yadda annabi musa ya bar annabi harun ba ka so ka zama min kamar annabi harun ga annabi musa illa annahu la nabiyya ba'd sai dai ko da yake babu wani annabi bayana su waɗancan duka annabawa ne amma dai kai ba annabi bane da bayana ba wani annabi za dai kai aikin halifancin ne kamar da shi ma yi aikin halifanci ga annabi Musa ma'ana wannan hadisin na ga mana ko shi din da aka ce ya zauna ya zama halifa ba sansa bane haka shi in sansa ne a bashi ya tafi tare da mayaka amma duk da wannan abin da ya faru da shi su kuma munafukai ba su bashi haka ba wannan ita ce jarraba da Allah yake wa bawansa mumin duk sanda aka ce za ga wani aiki za ka na lada da kusantar ubangiji to sai shaɗan ya shigo ko na mutane ko na gasken babban cikinsu can wanda Allah ya tsine wato ko kuma duka sai maka dugu shi yana yi su ma suna yi duk ba yadda ba ya faru to amma ka tsayu gabin tsarin da Allah ya ce bisa sunar manzo sallallahu alaihi wasallam bai da suka iya da kuma ka gan za a biya wa irin waɗannan maganganu komai ma ba za a da sai ce to shi ba zai tsaya ba cikin mata da yara a zo ana gaya man magana tun yanzu ma ba a tafi magana ana gaya masa magana ko haka ko yanzu za ka ji to ai ga abin da ake cewa gari na ranka da abin da ake cewa gari kai abin da za ka sami yardar Allah وسار رسول الله صلى ta buka وسلم إلى تبوك manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tafi garin Tabuka a ranar Alhamis wa ma'ahu kabir a tare da shi akwai rinduna ta mayakansa masu ɗimbin yawa balaga 30 alfa rajulin sun kai wato dubu talatin na mazaje mayaƙa zarata لم يخرج المسلمون في مثل هذا الأدد من قبل kafin wannan fita yaƙi na taboka musulmi ba su taɓa fita yaƙi da wannan adadin ba sai dai ƙasa da haka wa qad bazala al muslimuna juhudahum fi tajhid hadha al jaysh haqiqa al umar muslimi sun miƙa irin gudunmawarsu da ƙoƙarinsu wajen wato shirya da tabbatar da samar da wannan runduna ta ban mamaki walakin na lam yastati'u an yafo bi hajatihi min zadi wal mazad sai da duk da haka ba su iya samun ikon su cika buƙatar wannan yaƙi ba ta guziri da kuma abin da ya shafi salka-salka ta ruwan da za a yi amfani da ita ruwan da za a yi amfani da shi a tafiyar ba iya samar da salkar da za ta iya ɗibansa a tafi da ita jama'ar da yawa ruwan da za ka ɗiba ya gamsar da su ba kaɗan ba ne fakana kullu thamaniyata ashara rajulan kullu thamani kullu fakana kullu thamaniyata ashara rajulan sai ya zama duk mutum goma sha takwas na mayakan ya ta'aqqabuna ba'iran wahidan sai an yi gyara ta ɗin ce za ta fara zuwa sannan ainun ɗin sai aka fara sa ainu sannan ta ya ba ba'iran wahida mutum goma sha takwas suke haɗuwa a kan raƙumi ɗaya in wannan ya hau aka yi tafiya ta wani guri sai ya sako a cikin sha takwas ɗin sai wani ya hau da haka har sai an zo ga sha takwas ɗin kowa ya hau saboda jama'a ta fi ƙarfin abin hawa ta yi yawa washtadda bihimul ju' yunwa ta tsananta gare su hatta inna minhum man akala awraqa shajar har daga cikin su akwai su karkacin ganyen bishiya hatta taqarrahat ashdaquhum hatta kai ga wato anihin komatun su ta ciki ya rika yin wato anin ci ina yin rauni saboda wani wani ganyen a tsaitsaye yake ko ba ka rasa wani ganyen da tsinke a jikinsa ga yunwa ta yunwa to wajen a tauna haka za ga yana ta wa mutane wato ainihin kuma ta ciki haka suka rikace. wa atashu suka ji kishirwa hatta tsarro ila nahri ba'd al har sai da ta kai su bukata ta kama su ga soke wasu daga cikin raƙuba wa ba ma fi butuniha min ma ruwan da raƙumi ike safaya ike wato ainihin ajiye shi a matsayin kamar wato tankinsa na kwatta kwana to shi aka yanka ana ɗiba ana sha sai a yanka raƙumin abin aka samu na ruwan da ke ciki wanda is rizabuwarsa to sai a ɗiba sai a sha shi ne za a samu abin za a jika makogwaro da shi amma wai waɗannan su ne wani zai iya buɗe baki ce ba su yi masa ba in ka san su yaushe za ka faɗa ka akwai jahilci da san zuciya Allah ka tsare mu da su fakana kama summiya sai wannan yaƙi ya zama kamar yadda aka kira shi da sunan jaishul usra fakana kama summiya jaishul usra sai wannan runduna ta zama rindunar tsaka mai wuya rindunar wahala da tsanani da aka kira ta tuta amsa sunanta wa bin ibn abbas an kuma karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su shi da babansa qala yace ila li umar ibn al-khattab an ce da umar dan khattab haddithna an sa'ati al-usra zantar da mu ba mu labari game da lokacin tsananin nan da kuka fuskanta a yaƙin ta tabuka faƙala umar sai umar ya ce خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك mun fita zuwa garin tabuka tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi qaydin shadid a cikin zafi matsananci fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani masauki asabana fihi atashin shadid wanda kishirwa mai tsanani ta same mu a wannan masauki hatta zananna anna riqabana satanqati har sai da muka rika zaton wuyan mu zai rika tsinkewa zaton da muke saboda tsananin kishirwa za a ga wani wuyansa kawai ya tsinke ya fita hatta in kana ahadun yadhhabu yaltamisul khala' har wani yakan fita yana neman inda zai wato zama a can waje da jama'a can keɓaɓɓen guri inda za ka iya tsuguna don yin tsuguno fala yarji'u ba zai iya dawowa ba hatta ya zunna ko ba zai dawo ba hatta ya zunna na raƙabata hutan ƙafi sai yana zaton cewar kafin ya karaso cikin ayarin jama'ar da ya bari ya tafi tsuguno wuyansa zai tsinke daga jikinsa wa hatta innar rajula la yanhara ba'irahu kai hatta kai mutum yakan soke raƙuminsa fa ya asiru ya wato matso abin da yake cikin tumbinsa fa ya isha wannan ɗan danshi danshin da ruwa ruwan da ke jiki wa ya ba'uhu ala batnihi kuma ɗauka tsora akan cikinsa ko ya ji sanyi faƙala abubakar ne siddiq ana cikin wannan tsaka mai wuya sai abubakar siddiq yace ya rasulallah ya manzan allah inna allaha awwadaka fi du'a'i khaira allah ya saban maka da yi maka abin alkhairi a lokacin da ka roƙe shi in ka shiga tsaka mai wuya kana cikin yanayi kana faɗa wa Allah buƙatar ka ike biya gama a cikin yanayin da za a gaya wa Allah a gaya wa Allah manzan Allah faƙalar na ce fad'u ya manzan Allah a kai mana addu'a faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce a tuhibbu zalika ya ababakar kana so in yi addu'a ne ya abubakar so kake mana addu'a qala na'am yace ina so kai mana addu'a ya manzon Allah mu samu sassauci daga yanayin da muke ciki qala farafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadai umar ya ce nan take sai manzon allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ɗaga hannayensa biyu falam yarji'huma bai riga ya dawo da hannun daga ɗagawar da iba hatta qalatis sama har sai da sama ta magana me magana ta ta zubar da abin da ke cikinta an gane ku? ya eh, shi shi magana sama a waje aka ko sama tana cewa ayal gani na zan muku ruwa ko kaza yawwa har sai da saba ta ruwa fa aqallat ta fara da musu yayyafi thumma sakabat sannan ta kwararo da ruwa fa mala'u ma ma'ahum suka ciccika abin da ke tare da su thumma dhahabna ce sannan muka kama tafiya nan duru muna duddubawa mu ga ina ruwan nan ya tsaya falam na ji da haja wa zatil askar sai baka ga ruwan bai wuce inda dakarun manzan Allah suke ba a iya nan aka yi ruwan duk ruwan da aka yi iya mu inda muke a cikin rukunin mu aka yi da muka gaba ba inda ruwan ya sauka وقد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس wasu jama'a sun dakire ba su bi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan yaƙi ba wa lahiqa bihi unasu wasu kuma duk da ya riga su fita sun je sun riske shi suka ga zaman ba zai yiwu ba wanda su tafi komai zai faru da su faru da su a tare da manzan Allah wa mimman lahiqa bihi abu haithama daga cikin waɗanda suka riski manzo suka same shi daga baya akwai abu haithama radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi me ya faru da shi mala ya ce faƙar ja'a ila baitihi ba'da an sara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal na fi min har shi wannan bawan Allah abu Haifama ya zo gidansa ya shiga gidansa bayan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da musulmai sun tafi ta boka a wata rana wacce take mai tsananin zafi shi wannan sahabi abu ma ya shiga gidansa fawaje da mura'atai la sai ya ga wasu matansa da yake da su guda biyu fi arishaini suna wato anin kasan wani tamfol a shi ne kamar shimfiɗar da za ka yi wa kanka inuwa da ita fi arishaini lahuma fi ha'iɗin ai bustani ya fassara mana ha'iɗin sun wato ainihin rufe wannan tamfol sun samar da inuwa a wata gona tasu da suke da ita ƙadarashat kullu wahidatin minhuma arishaha kowace inda ta yi wannan wato ainihin kowace ta shimfiɗa ko ta malala wannan wato ainihin tamfol nata a inda take in ya ga dama ya zo nan in ya ga dama ya zo duk matan matansa an dai shirya masa yadda zai ji daɗi samu sassaucin yanayin zafi sannan in an ce arrashu shine ka dan samu ruwa ka yayyafa a guri to kowace bayan an samar da eh, wato rumfa da za a samu inuwa da saukin zafi kuma an bi gurin da yake kasan wannan rumfar an ɗan yayyafa ruwa da zai ƙara sanyi mana dai irin more wasu ta lokacin lokacin esin su ce yanzu a lokacin ake samar to bayan an yi haka wa barradat lahu ma'an kuma kowace ta samu ruwa ta sa yayi sanyi irin kula kula din da kan samu irin nada da to kowace ta samu yadda za ta ajiye ruwanta yayi sanyi da mijinta in ya sha zai ji cewa eh ta masa sura kaga wannan ana koya mata yadda ya kamata su yi mazajen su shi ma anan ko ana tsananin rana ki samu wato randaki mai sanyi a zuba ruwa mijinki kan ya dawo a tanada masa haka su suka yi sahabbai da wato anin abokan zaman su sahabbai wa hayyat lahu fihi ta'aman kuma kowace ta samu abin irin wanda yake so ta aje mu a gurin duniya dai ta samu falamma dakhala yayin da ya shiga wannan wato ainihin gona tasu da wannan mata nasa suke ciki suka masa irin wannan shiri Kama ala babil arish sai ya tsaya a daidai kofar da take kallon wannan wato ainihin gurare da aka tanada masa dan guri da aka yi masa wannan inuwa fa nazara ila ila mar'ataihi wa ma sana'ata wa ya kalli waɗannan mata nasa guda biyu kowace ya ga abin da ta yi shiri ne na a wato anin shakata a miƙe ƙafa a wala faƙala sai ya ce rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi dhihi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na can a cikin rana ai shams shine abdihi manzan Allah na can a cikin tsakar rana warrehi wal ga iska ta ko ina da ta toba abin da zai kare ma ita ga kuma tsananin zafi yana can a cikinsu kuma irin wani lokacin zafin iska ta taho da zafin ji za ka yi ma da ba ma dama ba ya iska ba gwanda ma ka ji zafin haka yadda yake sa ba ɗebo shi tana ƙara wato anin zuba ma shi a jiki ice amma kuma wa abu haye sama fi zillin barit a cewa yau ga abu sama a cikin inuwa mai sanyi wa ta'amin muhayya ga shiga abincin da aka tanada dominsa wa mra'atin hasna ga shiga mace kyakkyawa a gabansa Fimalihi malihi muqimun ina zaune cikin dukiyarsa a ce ya yi zaune ya bararraje ma hadha bin nasr ce wallahi wannan ba adalci bai. shi da kansa yake cewa ba adalci ba ne ni in zaɓo wa kai na wannan in bar manzan Allah a wancan yanayin da yake ciki zama bai kama ni ba tun maƙala sannan ya ce wallahi la adkhulu arisha wahidatin min ba. na rantse muku da Allah ba wacce zan shiga cikin tantin da ta sa haka zan ganshi haka zan bashi hatta alhaqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iza bura abun hawansa ya tafi sai da ya tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hanya yake cewa fahayye a lizadan ko? fahayye a lizadan ku tana damun guziri in shiri kuke so ku yi min ba irin wannan nake bukata daga wurinku ba kowace ta tattara mu abin da zan tafi da shi har in je riski manzon Allah fa fa'alata nan take su ma suka aikata abin da yace ba su zama masa shaidanu ba haba mai gida mu karu wannan shirin kuma ka zo ka ba mu kunya ko in ta yanzu ce wata haka za ta kai ka tabaru sun fito dan ka aka wannan shirin mai gida duk ya tashi a banza kenan to ka game da shaidan da mace haka za ta to kaga na mana cewar su kokari suke taimaki abokan zaman su akan bin Allah ina faɗar haka suka ce to dama wancan ɗin da muka yi zaton mu za mu sami yadda Allah amma maka wannan to amma tun daga wani abin da ya tunkuɗe wannan abin da kake so ɗin shi za a yi suka da masa guzuri kuma qadima nadihahu ko qaddama nadihahu sannan ya gabato da raƙuminsa ai irahu abin nufi da na ba irahu raƙuminsa fartahalahu ya ɗaura masa sitti wa kharaja ya fita hatta adraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi tabu. bai tsaya ba sai da ya riski manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a tabuka falamma dana yayin da ya kusanto inda su manzo suke ƙalan nasu sai mutane suka ce haza rakibun ala tsariƙi muqbil ga wani matafi can kuwa akan hanya ina tunkaro nan ina gabatowa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai manzon allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi ce kun aba haifama zamo baban haifama kai mai tafiyan nan ba a shaida waye a lokacin amma manzan Allah ya ce zamo abu haithama ma'ana yana ji a ransa cewa shi ne ƙano ya rasulallah huwa wallahi abu da suka ga ya karatu an gane cewar waye ita suka ce ya manzan Allah mun rantse maka da Allah kaga abu haithaman da ka faɗa ne ka canka to shi wannan ba canke ba ne ɗaba ikon Allah ne da mu'jiza ko mun sa ce ka canka فما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له da isowarsa da karatowarsa gurin manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi sai ya ce da shi aula laka ya aba khaytaba haka shi ya fi dacewa da kai abu khaytaba kamar an gama abin da abu khaytaba yi ko ce kayi abin da ya fi dacewa da kai abu khaytaba Allah ya taimake ka da ka biya wannan inuwa to da ka shiga kuma ranar da ba fita ko zafin da ba fita ko idan ma an ka kiwa to ai zafin da za ka sami yadda Allah to za ka shiga kuma na fushin Allah galibi haka yake a haka Allah ya ga wanda suka ƙinin suka ce latan firo fil haq ko ina ku na fita yake cikin wani zafin rana mai Allah ya ce ƙulnaru jahannama ashad da harra ce to kasa fita cikin zafin rana ka gaya musu zafin wutar jahannama ya fi na rana to kaga shi ai kaga ya kubutar da kansa daga wani shi sa mu zo ce da shi hakan da kai shi ya fi dacewa da kai Allah ka datar da mu fa akhbarahu khabara ya kwashe labarin abin da ya faru shi an yi manzon Allah an mun shiri ku komai kowace daga cikin matan nan na kyawawa ta yi shiri ta sama mu inda zan kwanta ga ruwa nan ga abinci nan ce kai kwanciya a wannan gurin bai kama ni ba fa qala lahu khairan wa da'a lahu manzo ya sake gaya masa magana ta alkhairi sannan kuma masa addu'a kwarai as'ilatu lil muraja'a tambayoyi dan koma abin da aka karanta mata waqa'at ghazwatu tabuk yaushe yakin tabuka ya afku a wata shekara ce shekara ta tara cikin watan watan rajab wa ma sababuha me ya jawo yin yaki eh me dalilin da ya jawo yakin saboda romawa suna da shiri da tanadi na suna so su yaƙi manzan Allah da al'ummar musulmi gaba ɗaya ko wani ne dalilin da ya sa manzo ya rigaye su kanan النبي صلى الله عليه وسلم kulle ga غزوة gazaha. duk yaƙin da Manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi zai yi yana bagarawa yana ɗauke tunanin sahabbai da sauran waɗanda suke wannan lokaci na munafukai daga inda zai nufa ya faɗi wani inda yake so ya je ina tauriya ya dungu siwa gazuwa ta tabu in banda yakin tabuka shine kawai ba haka ba falam warri bai wajha hati a anan bai ɓoye inda zai nufa ba <clears throat> fama sabab me yasa saboda tazarar da ke tsakani ba ta wasa ba ce ba gurin aji a dawo ba ne sannan kuma lokacin da ake ciki ba na a ce ma tafi kaje kai tsegumin ba ne ko ga zafi ga nisa ga ga ga ga sunan da yawa mala ya ci gaba da shi cewa sajjala sahabatu ridwanullahi alaihim darsan fil infaqi fi hadhihi al-ghazwa sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Allah ya yarda da su gaba su sun yi rajistar sun rubuta sun bar wani darasi wajen ciyarwar da suka yi a wannan yaƙi na tabuka اذكر أبرز من قدم فيها نفقات ودعما كفروا ما في فتح wanda suka gabatar da wato ciyarwarsu da ƙarfafarsu da wato anin shiri na agazawa wa abubakar Sadik yana daga cikin mafi ficen waɗanda suka ba da gudunmawa domin shi ya tarkace dukiyarsa ga baki ɗaya ya bayar umar kuma ya bada rabin dukiyarsa haka na uthman ma ya yi gudunmawa ta ban mamaki waɗanda suna cikin 'yan gaba-gaba ta'akhara ba'd sahabati fil khuruj ma'ahu sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin sahabbai sun yi jinkirin fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi thumma lahiqa bihi fi ma ba'd sannan wannan wanda ya jinkirin ya je ya riski manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi daga baya faman minhum hasala lahu zalika waye haka ta faru da shi abu khaythama وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى تبوك isar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tabuka da shi da sahabbansa wasala rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu sairahum ila tabuk manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa sun saɓe sun wato ainihin zarce da tafiyarsu zuwa tabuka ta huffuhum inayatullah ta'ala kulawa ta Allah zagaye da su tana lullube da su wa hibbuhu da kariyarsa fi zalika safaril ba'id a wannan tafiya mai tsananin nisa da suka yi wa tariq asir da wannan hanya da take da wahalar tafiya wal harri da wannan zafi matsananci da suka fuskanta wa ra'a sahabatu radiyallahu ta'ala anhum min mu'jizati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma sahabai na annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Allah ya yarda da su sun ga gagara koyo mu'jizozi na manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi hadhihi al a wannan yaki me suka gani ajaban abubuwan ban mamaki mu'jizozin da Allah ya bawa manzo da suka gani na ban mamaki sun yawaita akhraj al-imam muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi imam muslim Allah ya ji kansa da rahama ya rawaici hadisi cikin sahihin littafinsa an abi humayd daga abi humayd radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace in talaqna hatta qadimna tabuka mun tafi har sai da muka isa zuwa garin tabuka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce satahubbu alaikumul lailata rihun shadida cikin daren nan wata iska mai tsanani za ta taso muku fala ya minkum ahad kan wanda ya kuskure tashi tsaye kan wanda ya tashi cikin daren nan tsaye kowa ya zama kwance in ba a kwance ke bai zama zaune kada wanda ya tsaya iska za ta taso faman kana lahu ba'irun shudda iqalahu wanda yake da raƙumi yi masa da baibaye na gaske ya tsananta da baibayinsa ah, to iska ta ɗauko raƙumi ta baka ma aika ka san ba tashi fahabbat rihun shadida dare na yi sai iska matsananciya ta taso faƙama rajulun sai aka samu 'yan kunnen ƙashi sai wani mutum ya tashi fahamalatu ta kusunkuce shi fahamalatu rihu wannan iska ta ɗauke shi hatta alƙatuhu bai jabalin tsayi'in har sai da ta je kan wani dutse ta maka shi a ciki shi dai nan ya ta ransa shi sa falle hadarin Khalifu na an amrihi an tusi hun fitnatun a azabun Ali. masu saba umarnin mazan Allah su shiga taitayin su in suka kuskura suka kafu akan sai sun saba masa ko dai musiba ta same su a addini ko kuma azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya kafin ta lahira to shi da wannan ya gani iska ta dauke ka ta maka a dutse ai ka san ba sauki ne da shi wa fihi aidan har wa da cikin sahih muslim akwai hadisi da ke cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala li ashabi haƙiƙa manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya ce da sahabbansa innakum sata'tuna gadan insha Allah aina tabuka haƙiƙa in Allah ya so a gobe goben nan za ku isa ga idan ruwan da ke cikin tabuka wa innakum a ta'tuha hatta na ha, ba za ku je ga wannan idan ruwa ba sai daidai lokacin da yini da ake da shi ya fara hantsinsa yi, da hantsi za ku je gurin tafiya ba ta mota ba ba ka ce an san a duk kilo kaza mota tana yin kaza tafiyar kafa kuma ga yanayin tafiya irin ta wahala da ake ciki ba ta sauri ba ka ce za a je guri kaza a daidai lokaci kaza ai sai dai mu'jiza faman hamin kum duk wanda ya je wannan idan ruwa daga cikinku ya isa gurin tunda tafiya ce ta rinda wasu za su riga wasu isa gashi an ce ana cikin kishirwa tafiya mai wahala fala ya من مائها شيئا حتى hatta ati kada wanda ya taba ruwan wannan idan ruwan da ke taboka daga cikin ku duk wanda ya riga zuwa kan wanda ya taba har in je gurin faji inaha wa qad sabaqna ilaiha rajulani sai muka je wannan waje mutum biyu daga cikin jama'ar da ake da su sun riga kowa isa gurin wal ainu mithlu shiraki tambabu bi shay'in min ma'in tambabu bi shay'in min ma shi wannan idan ruwa da ke tabuka yace yayi kamar shigen zubin hancin takalmi hancin takalmi ko madaukin takalmi shine madaukin a za ga yayi haka yayi haka ko nan take kafa take shiga shi wannan dan hancin sai ya ɗan dan yatsanka ya raba shi to wannan shi madaukin da ya haka to haka idan ruwan yayi ina dan zubar da ruwa ba wai bulbula yake ba ba kwaranya yake ba da karfi yake zuwa ba to shine yake cewa kamar yanayin wato madaukin takalmi tanfudhu bi shay'in mimma tana dan tsattar da wani abu na ruwa haka idan ruwan yake zubarwa qala fasa'alahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tambaye su su wannan mutum biyun hal masastuma mimma iha shay'a kun taɓa wani abu na wannan ruwan da kuka riga kowa zuwa gare shi ƙala na'am suka ce e mun taɓa shi kuma me ce kada taɓa sabbahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anan ne aka ji annabi yayi zagi ya zazzage su ashe an bata shugaba rai zai iya zagi a tunda manzo ya zagi saboda ai sun saba masa ya tafiya irin wannan ta jagoranci in ana samun haka yakin zai yi ba zai yi ba wa qala lahum ma sha Allahu an yaqul ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗa musu qala thumma gharafu bi aydihim min al-ayn qalilan qalilan hatta ijtama'a fi shay yace sannan sai wato ainihin suka dan kamfaci wannan ruwa jama'ar da suke nan ana dan kamfata ana dan kamfada ta kadan da kadan tunda tsattawa yake tsattarwa yake hatta jtama'a fi hatta jtama'a fi shay ha aka tattara shi a wani abu wa ghasala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fihi yadayhi sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanke hannunsa a wannan da aka dan tattara wa wajhahu ya wanke fuskarsa summa a'adahu fiha sannan sai ya mayar da shi cikin wannan ruwan da yake tsattuwar idan ruwan fajaratul ainu bima'in munhamir kawai sai ruwa ya tuttuɗowa ina kwaranyowa kamar wato ani an balle dam za ka ko fayil kawai ruwa ne yake kwarara hatta staƙan nasu har mutane kowa ya sha tun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ce yushiku ya mu'ad ya yi kusa kai mu'ad in talat bika hayatun in Allah ya maka tsawon kwana an tara ma qad muli a jinana za ka ga abin da ke nan gurin gaba ɗaya ya zama gonaki wannan idan ruwan da albarka ta same shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci gaba da ɓuɓɓuga har a zo a samu gonakin da za a rika noma a gurin yanzu dai kaga ruwan sha maka taho nema tsattuwa ike yi sai da aka tara ana tara ana tara aka dan tattara abin da na wanke hannu da fuska da shi to Allah maka tsawon kwana nan zaka ga gonaki da za su zo wannan ma mu'jiza ce to waɗannan su ne irin abubuwan da sahabbai suka daga gani tare da manzo a wannan tafiya so da haka ba a yakin ba amma an yi yaki ah? yakin ka yarda ka bi abin da aka ce kakkai ka tsare yakin ka ciwuwa ka sha kishirwa ka ci ganye a yaki ne an gane ko shine irin yakin da ya faru ba irin na mai taboka mu kar ku musallada ku karmu musallada mu tafi aljanna ba da hisabi ba mai cewa gindin doki na zabda dubu kafar doki tana zabda dubu kirjin doki na zabda dubu ƙarya irin ta da <laughs> ya shirga ta eh. ta su ƙaura maro ta ɗamar wani adama ba a yi shi ma bari ya zo yaƙi eh, to wannan shine abin da isa waka cikin karatun can za mu shiga inda manzo da ya isa iwato ainihin yi sansani mai kuma ya biyo baya eh, Allah ya samu dace والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wanda yake cewa an ce dujal zai zo kuma ba zai daɗe ba to mutanen da ya halakar bayan tafiyarsa sun kafarta kenan babu tuba ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama kwana arba'in zai a duniya Rana farko daidai take da tsawon shekara rana ta biyu daidai take da tsawon wata rana ta uku daidai take da tsawon sati aka ɗebe uku cikin arba'in saura talatin da bakwai ko su kuma zai yi su kamar yadda aka saba kwana manzo ya ce a wannan kwanaki da zai yi zai karaɗe ko ina a duniya kakaf in ban da maka da madina da masallacin kudus ba yadda ya iya da su ba za a bashe shi ba zai yayi ma abin da ya yayi ma ya halakar da wanda zai halaka wanda ya iya tuba kafin Allah ya karɓi ransa ba za a ce don me ba zai tuba ba ko ko ba za a karɓi tubansa ba tunda Allah ya yi alƙawarin barin ƙofarsa ta tuba a buɗe muddin dai rana ba ta ɓullo daga yamma ba kuma ba daga dojan ya zo rana za ta fito daga yamma ba abin da yana kusa da juna ne in kafin ta fito mutum ya iya tuba Allah zai iya karɓar tubansa in kafin a karɓi ran wanda yake wannan lokacin tun da wanda aka karɓi ransa kiyamarsa ta tashi to in ya iya tuba kafin a karɓi ransa matuƙar wato ransa bai kawo ga makoshi ba Allah zai iya karɓar kan kamma Allah ya sa mu ganshi ice mutum ne zai ƙara aure ina da matarsa ta da sai dai su waɗannan mata nasa guda biyu da yake so su zama wato alin da ta da da wannan sai ita matar ta ce ya haɗa su a gida ɗaya don ta ganin duk abin da ake yi an gane ai eh, ai haka suke in sun ce a haɗe guri ɗaya nan ita tana ganin dai ka tafi can to ba a san irin dilar da kuke ci a can manan kuma kawai ana ba ta ciki ya haƙuri sai ta ce sai ya haɗa su ita a shi ba zai haɗa su ba ita to yaya wannan matsayar da ya tsaya a kai a shari'anci ya yi ba daidai ba ko kowa ya yi daidai ita kuma da dama da zai iya haɗa su ina da gurin da zai iya hada sun hada sun ya soyi amma dai shi ce shi ba zai hada su zaɓi ne gare ka in ka so ka hada su in ka ga hadawar ita tafi maslaha kuma za ka iya jure mata in ka so ka basu su daban-daban matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gidansu ɗaya amma kowace area ta daban kaga kuma kamar raba ce ba dai take da cewar ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan guri guda ne tsakar gida guda a can kowace da ɓaryarta so da ka in ka so tun da gida guda ne haɗa matan manzo ka ce to kai ma gidan ka ɗaya ne kuma ƙofar ɗaya ce tsakar gidan ɗaya ne a nan za ka haɗa su babu bai ciya don me ka ga cewar a za ka basu daban-daban zai fi maka sauƙin tashin hankali da wasu matsaloli kai haka babu laifi shi kai dai abin da ake buƙatar da gurin ka adalci ko suna haɗa ko suna rabe inda ka adalci shi kenan matsalar a ce rabawa za ta baka dama kai rashin adalci ko haɗawa za ta sa kai rashin adalci amma dai kai adalci babu ko duk wanda kai akwai yalwa a shari'arci ba a ce da kai sai lalle wannan ban da wannan ana sa a dace malam dan Allah an ce ba kyau hoto kenan malam ko a waya ba za a sa ba ba za a iya dan sa na waya ba yaya abin yake yadda ka faɗa din na haka yake da na waya da ba na waya ba duk hoto ne ko yawwa in dai amsa sunan hoto hoto ne wasu suna rarrabawa su ce a ai wanda ba shi da inuwa wanda kaza wanda kaza amma su malaman suka ce yaya sunansa kana buɗa baki kace hoto suka ce manzo hoto ya ce wannan rarraba-raban daga gare ka ne ba daga bakin manzo in kana so ka rarraba ka kowane hukunci to sai ka kawo masa dalili da yake nuna rabuwarsa da wancan in ka bar wanda za a ce baya inuwa kaza kaza to in kai magana na ba mai inuwa ai an tafi gunki kuma wannan kuma dama ya fi muni inda ba ya tsana ba da aka shara'anta, shi kuma dama wannan kayan wasan yara ne saboda haka abin da ya fi ga mai son kansa da lafiya ya ƙaurace masa sai abin da ya zama larura malamai sun yi bayani ta ce mutumin da ya zamanto zai id card yana zuwa gurin aiki wani lokaci yana overtime ina kai shiga yin aiki cikin dare kuma inda ran ya yakan taho mai kawai haɗu jami'an tsaro su ce sun kama ɓata gari in ya nuna musu zai da gurin aiki yake sun san ana kaiwa wannan lokacin a wajen aiki zai wuce wannan larura ce a zai tafi aikin hajji ana tantance dan gane daga dan najeriya ko da wata matsala ta faru ta wani abu na mugun aiki ko kuma a rasuwa ta faru ko rashin lafiya an san wannan mahajjicin kasa kaza ne abin da ya kamata a yi za a yi aka ce to kowa na buƙatar ya hoto a sa a fasfot ɗinsa wannan babu laifi a'a hoto ne da ya shafi cewar ba ka da lafiya an ce ana so a ɗauki hoton inda ciwon yake don a tantance da ciwon yake da yadda za a yi maganinsa malamai suka ce wannan larura ce babu laifi abubuwa dai irin waɗanda suka zama ba yadda za larura ta sa sai a yi malamai suka ce wannan ba ne amma ka kawai gari ya daɗi ko ka ɗau hoto ka ce wai tarihin wa kashe kuɗi kawai a iska sannan kuma ka zo kana ƙaddara shi da zarar yaro ya ɗauka ka doke shi ba ne kama ka zama mai tsarkake hoto ka a taɓa ma hoto ko da kuma wani ne ba a so ka tafi a kai saboda haka daga haka daga haka kuma ya zai taso kai wannan hoton baban babanmu ne ba a tabawa saboda ka dora shi akan kulawa da hoto da kuma ba shi kaddara to irin wannan abubuwan ne ba a so su zama cikin al'ummar musu kuma ko da wannan ko ba wani tun da manzo ya ce a bari barin shi ne yanzu dai mun ji wanda aka ce su bari ba su bari ba mu ya faru da su ko hoto alban a makaranta baya da wani asali ya su bashi in kana son ka gani ka tafi area mu inda nake kaje ka ziyarce ni neman tafin da kake mu samu lada ka samu lada duk an yi shirme ne ba eh eh ya tsana babu le, a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam Aisha da aka yi aurenta ta zo gidan manzo da dokin ta mai fuffike lokacin ba ta gama wasan ya ta. an zo na zo ya ce a dokin da baya tashi ga fiffike amma duk na banza ne ba tashi to kaga shi su yara irin wannan dama yanzu za ta yi wasanta da shi an jima ka tar da shi an bansatar da shi an jifa da shi da ta ji yunwa za ta jefar da shi ta tashi in kuma maganar abin ya yi kansa kuma za a ɗauke shi a shafa masa mai a ɗan abin da ɗinsa ana koyar reno za ka ce wannan renon da suke koya da tattalin yaro wani tarbiyya ce suke samu sannan kuma ba su ɗauke shi wani abin ƙaddarawa kamar da tsarkake shi ba so da an jima tana ga an yi jifa da shi ko da kanta zo ta ce shi ne ka zo ka zauna a shara ɗaukar ta jefar da kanta ko <laughs> ne maka wanka amma ka zo ka wani ɗan to wannan babu laifi e bai saba da shari'a wannan kuma tambayar sai yake cewa malamin da ya ba da fatawa bisa son rai bisa son zuciya me hukuncinsa hukuncinsa ya cuci kansa ko? Eh, kyauta ba ya cuci kansa wanda ya ba da fatawa ta son zuciya illar abin za ta dawo masa ko da wanda ya gaya wa ya yi ba daidai ba ya cutar da shi amma dai cutar abin illar allah shi zai kama so da shi ya ce ingiza wani zuwa ga halaka ko zuwa ga matsala malam menene hukuncin sugunawa yayin gaisuwa makaruhi ne ko haramun ne malam bayan kammala wannan littafin za a samu kaset dinsa kuma a ina e za a samu a gurin masu ɗauka ga suna in ka zo sai ka same su ka ce kana son kaset ɗin karatun nabiyar rahama da aka ko iya yanzu da aka ma yanzu haka ana ɗaukar mu in kuma sai an kammala kake so to za a samu ga suna suna dauka insha Allah wannan amsa ta fito ta biyu kuma maganar tsugunawa lokacin gaisuwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sahabin manzo yake cewa manzon Allah idan mutum ya haɗu da dan uwansa musulmi ya ya masa sai annabi ya ce a'a ya rungume shi tsotsi jikinsa Sa na bai ce a'a an fahimta ku in ya faɗi kaza sai mun zoci. to ya miƙa masa hannu shi ma ya miƙo masa A ce eh wannan shi abin da musulunci ya zo da shi ko kai masa assalamu alaikum ya ce maka wa alaikum salam in bayan kun yi wannan kaga kuna da taku ta gargajiya za ku yi edo sai da da ne waye da sauransu kan gane ku a ta ina kwana lafiya lau za ka yi kuya wannan wani abu ne eh, amma sun kuya wannan ba shi da asali in ka samu kanka gaba da baya da babanka da babanka suna kan wannan tsarin kai ne ka san ba kyau in ka je suna zaune-zaune a inda suke zauna inda a zaune suke zauna in a tsugune suke daidai yadda suke kamar yadda suke kai haka matsayin cewar yanzu da kai da su duk kuna bai ɗaya sai ka ce to ina kwana ina yi ne kaza kaza kaza nan kada garin wannan kokarin sai ka ɗabbaka wancan ku barambara barambara ɗin da kuma kai ɗan abin da suke samu da gurin ka suna fahimtar zantuttukan ka ana samun kakkaɓi musu wani abu na shirka na bid'a ga garumai to sai a asarar wannan sai ka yi abin da ƙihu. kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yana kallo ake bautar gumaka a ka'aba ba yadda ya iya lokacin bai karfin da ya fitar da su ba ko to haka wasu abubuwa ko abin da akan kau da kai a yi wato haƙuri da su zuwa wani lokaci kana raga kana raga kana raga har lokacin da kuma zaka abu kamar yadda malam abubakar muhammad kuma allah ya ji kansa da rama yana sallar sau lokaci a tafar allah sai ya saki hannunsa lokaci na filarsa shi kaɗai lafilarsa ce shi yasa kansa ya riƙe hannunsa kina wata aka zo aka magana cewar manzon sallallahu alaihi wasallama in yana sallah dora hannunsa na dama yake akan na hagu akan kirjinsa haka yake sallas. to ana gafa ta malam mu kuma ana sake hannu ce in nazo na dora ga muku ku dora hannu a da can baya kwa kwa dora jazit na zo karatu yaya ta ala ga amta mala rika dora ce to a rika dora tunda har an zo gun karatu yanzu kun yadda ayi kun sami ilimi da da kuke da jahilci in ni kadai nake da ilimi abin na zo sai an yi akan haka da sai ku tarwatse mu ko to akwai abubuwan da sai ka bi a hankali ba komai bane rana ɗaya kai ma ba da ka bace a ta sa ka gane yace malam daidai ne yadda yara ƙanana suke turereniya da tsofi akan shiga sahun gaba amsa ba daidai ba amma dai wannan yana nuna mana albishir na kwarai zuwa gaba akan 'ya'yanmu wasu yaran ma ba sa area da masallacin yake amma mu mukan akan samu wani lokaci su riga manyan zuwa su zama su ne a saman gaban wani lokacin za a tada sallan ma babu ma manyan sai dai in manyan sun zo daga baya to saboda haka yayin da aka zo da manyan da yaran duk sun haɗu to manzo yake cewa liyaliya liyaliyani ulul ahlami wan nuha minku masu hankalinku da basira da fahimta su zama su suke biye da sai a sa manya su zama sai a ce da su ku kudan tsatsaya ko masu bayan wannan amma in aka samu masallacin sahun na gaba bai cika ba da su da manya ne a basu su koyi cewar su tsaya din anan kuma manyan su sa jikunya zuwa gaba sarka zuwa suna zuwa akan kare kada ya zamanto sahun na manyan mafi darajar sahun yaran ne a ciki ba su ba eh, amma dai wanda yana nuna mana albishir na alkhairi insha Allah amma kuma za a mai da su dan a mai da su bisa hikima kada rika kyarar su ana hantarar su har ma su rika jin ciyar su ba za ma su je masallaci Allah ya samu dace kuma sun zo daga bayan su jawo da ke gaba su kuma su in an riga an tayar da sallah ana tsaka da yi wannan hakan zai kawo matsala a cikin kwangaba kwan bayan da ake wasan in dai ba wanda aka san cewa ana sallah zai rika shirmansa bane yaron in dai ya dan kai ya tasa da za a yi sallah a gaba da shi lafiya a kyale shi tunda daidai bayan liman din an samu wanda za su iya maiwa a manya to ba za a ce lalle ɗari bisa ɗari sai zama babu wani yaro a cikin sauran ba gaba ce hmm. mutum ne ya yi mafarki sai ya tashi da asuba yana tsoron yin wanka saboda sanyi sai ya yi alwala ya yi sallah haka to idan ya yi wankan sai ya sake sallar eh sai ya sake ta saboda alwala alwala'i ba taimama da taimama ce sallarsa ta yi eh, ita taimama tana makofin alwala da makofin wanka idan aka samu kai a yanayin da ruwa ba zai taɓu ba ya eh, da taimama yi sallarsa ta yi ko in yi wanka don sallolin gaba kuma ko zai hmm. malam ita addu'ar alƙanut ana yin ta ne kafin a yi ruku'u ko bayan an ɗago idan alƙanut ne na wutiri kafin ka tafi ruku'u ake yi idan kuma na wani abu ya faru na wata musiba wata annoba ta ta tashin hankali na an durfafi musulmi da ƙoƙarin a ƙarar da su ko da mai kama da haka ko wani abu irin kamar da ya faru a lokacin manzo na waɗanda suka dirawa musulmi ko kuma suka sa su a tsaka mai wuya to wannan irin a faɗo su ka cewa Allah kai na kaza Allah kai na kaza yi addu'a kan su irin wannan ko kuma Allah waɗanda suka sa ma tsaka mai wuyan nan a cikin tarko mara daɗi Allah kamar da tarkon a kansu ko kaza kaza to wani ana yi ne bayan an yi ruku'u an dago kafin a tafi sujjada shi kuma ana yi a kowace sallah daga salloli ba sai wuturi kawai ba wannan kuma yake cewa Allah ya kara malar lafiya Amur da sauran 'yan uwa musulmi malam na rubuto tambaya ta wancan wancan satin amma ban ji amsa ba a ƙaramar takarda malam menene maulidi malam wanda ya ɗage wandonsa sai ake ce masa ɗan izala yaya zai wanda ya ɗage wandonsa saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce suturan mumini rabin ƙaurici in ya zama ba makawa zuwa idan sau abinda ya ƙasa da idan sau wuta balbal sai ka ce to kai ba za ka yi wuta balbal ba bari ka bai da shi zuwa rabin ƙauri ko kuma ka ce bari ka yi saman idan sau to in wani ya ce da kai ɗan izala to ka ji shi ka ƙiji a yanzu muka faɗa cewa inda za ka bi allah ya ce annabi ya ce ba za a baka haka ga sai na alican an bar shi halifa a gidan manzo wasu sun ce don kada a je yaƙi da shi manzo ya bashi ko to ka kai ma yanzu ba za a kyale ka to da ka to abin da ga ma ga maka in ma dan tatsi ne yace ma ka bashi tsinuwar kansa za ta koma kai dai kai abin da za ka kibuta a wajen Allah kuma kai abin da yake biyayya ga mu ba ruwanka da surutun wani mai surutu in ka ce ta surutu za ka ba za ka yi addinin ba eh, sannan kuma yake maganar menene maulidi maulidi masu yinsa za a tambaya me shi amma su da suke abin da suke cewa murnar zagayowar ranar haihuwar manzan Allah haka suke faɗa murnar zagayowar ranar haihuwar manzan Allah akan haka ake taruwa karanta ishiriniya ko a karanta dala'ilu wasu su karanta ƙur'ani wasu su yi waƙe-waƙen zamani da na yayi da ake ciki da abubuwan da suka kama da wasu su karanta tarihin rayuwar manzo abubuwa dai barkata to shi abinda imam malik yake faɗa yake cewa ƙarƙashin faɗin allah maɗaukaki da ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan allah ya saukar da manzo wannan aya cewar a yau na cika muku addinin kuma na cika muku ni'ima ta gare ku na yadda da addinin musulunci kadai shine addini gare ku sai ce to wannan aya tana gaya mana manzon Allah Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya gama cika addininsa ya ce to kuma duk abin da ya cika baya karɓar ƙari in ma ka ƙara zai zo ko? ya ce to akan haka duk wanda ya ce ga wani abu da za a yi a samu lada da sunan biyayya ga Allah da sunan bautar Allah kuma manzo bai bauta wa Allah da wannan abin ba kamar yana cewa manzon Allah ya tafi ya bar wani abin bai faɗa ba yana zargin su da rashin cika addinin can da aka ce bai bar duniya ba sai da addinin ya cika an fahimta ko abin da imam malik ce to sai a dawo yaushe aka fara maulidi sai bayan fara suwar manzo da sama da shekara 300 wajen ta shekara ta 400 aka tsira shi ma sanda aka tsire shi ba irin yadda ake yanzu ba kuma wanda ya san shi shekara ashirin da biyar baya ya san ba haka ake yin ba yanzu na da daban da na yanzu kuma saboda ba abu ne wanda yake za ka same shi a babi na littattafan hadisi ko kuma wato ainihin littattafan fikihu ba kowa yadda ya ga dama yake shi kuma addinin Allah ba tafiya da wannan tsarin in dai aka ce ga ibada ta Allah ce za a ce maka ga yadda za ka yi ga yadda ake ga sanda za ka yi ga kaza da ah salloli da muke yi an faɗi sanda ake asuba da yadda ake azaha da yadda ake la'asar da yadda ake duk wacce ka ɗauka kai ta gurin da ba gurin ta ba za a karɓa ba duk wacce kai ta ba yadda aka ce ba za a karɓa ba to shi yasa sai ka ga wasu su yi mambari wasu su yi ba mambari wasu su yi la'ilu wasu su yi ishiriniya wasu su hada da maza da mata wasu ce ba kyau hada maza da mata ko kashi nan kuma duk wanda ya ce zai taba wani sai ce kai ma kai da kai wani ne ya ce maka saboda ba abin da zai iya tun kuɗi nasu to shi kuma addini na musulunci ba haka yake duk abin da ka sani za ka tar ga yadda ake gasar da ake ga yadda ake ga kaza to amma in kata da wanda ake yi shi yana jin cewar har ga Allah kusanta Allah yake daidai yake inda yadda za ka yi ku juna da kai da shi cikin laluma ka yi kaka fito masa ta bayan gida Ka yi dai mai so abu Allah mai so abu manzan Allah to kuma ud'u ila sabili rabbika tana nan tana aiki yawwa abu ta salon da ya dace amma da tunda ka san manzo bai ce ayi ba to kai kakka zama a cikin gurin idan gane da abin da ya shafi shi dai wannan magana ta abin da ya shafi maganar maulidi kaza kaza shi kaza kaza shi kaza kaza shi kaza za a je a ba za a je bayaya da lada ko ba lada a laifi ne ko ba laifi ne kamar na faɗa tun dai da ya zamanto cewar sai da manzo ya bar duniya da tsawon wani lokaci aka yi shi a ce sa abubakar siddiq addinin musulunci ne amma ba su yi shi ba su umar rufaru ba su yi shi ba duk sahabban da muke magana tabi'ai har suka suka kare ba bauta Allah da maulidi kuma annabi ya ce babu wata al'umma mafi alkhairi irin al'ummar da ya rayu da su ta wannan addinin musulunci sannan masu biyo musu sannan masu biyo musu to duk ba su riska ba to yanzu kana jin akwai wani abu da za ka yi da manzo bai bauta ana da shi ba kai da za ka yi ka samu ladansa abubakar umar uthman sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'u duk ba su yi ba amma yanzu kai ne za ka yi kuma ka samu ladan da su ba su samu da wannan ibada kana ga zai yi to malamai suka ce mutum yau kansa adalci ya kalli waɗannan abubuwa suka ce to kai abin mamaki idan aka haifi mutum sai kuma ya rasu munna haihuwarsa ake ko bakin cikin mutuwarsa ake eh bakin cikin ya mutu ake ko tun da yanzu ba shi cito to amma za a tsallake wani sa a tafi wai haihuwarsa ake tunowa ci abin da mamaki to galibi abin yana da alaka da Abin da wasu daga cikin musulmi gurbatattu jahilai suka ga wasu musulmai suna yi akan abin da ya shafi annabi isa su ma suna yin murnar ranar haihuwarsa ko kirsimus da ake adin iri ɗaya ne sai dai bambancin suna kawai da kuma abubuwan da ake suka bambanta amma su ma cewa suke murnar ranar haihuwa annabinsu suke sa wani da aka masu tambaya ka ce rabaran yesu bai yi kirsimas ba amma yanzu ana yin kirsimas yaya kenan ya ce eh yesu bai yi kirsimas ba amma da yana nan da ya yi ita ce hujjar wai <laughs> kaga akwai Allah sarki a cikin abu eh, Allah ya mu dace wannan na ji a gidan bidiyo na na jisun da ya

mutum ya ce wai ya saboda sun shagal da yaƙi ne sa ba su maulidi ba in dai har an yi ai ba wani abu na addini za a ce wai kamar wani kayi wani in dai yana da asali tushe ai da ya sa su yi. in kuma ka ce a saboda yana yin azumi da ranar litinin kuma a ran litinin aka haife sai ce to kai ma ka yi azumi in azumi kake ba mai ja da kai shi ku azumi ba magana ka zo a yi kiɗa kana juyi ko kuma a zo a taro a yi mambari ka hauka beta beta kai ma an ce ka zo ka shiga wannan kana azumi ba za ka iya ba ko azumi ya ladabtar da ka duk wannan rashin hujjar rashin hujja ce kama kama ne ka ce min? ka ce irin masu yi a yaran sa ake ba su da yi duk kwaikwayo ne duka duk suna ciki su da bai da asali a musulunci kokari yake ka bashi tarbiyyar da zai tashi zama mutumin kwarai ya wayar sauransu amma ka zo ka tara mutane ranar haihuwarsa to ranar haihuwarsa sai me meye yanzu <laughs> me ka dora shi akai ka sa shi murna ranar haihuwarsa kawai ina ake ta tai a yanzu shi kansa da don ka gaba na annabi kawai ake ana yin na shehu ibrahim yas ana yin na nasiru kabara ana yin na tijjani ana yin na kaga zai zana amma da duk ba a san waɗannan ba to shine aga muku duk abin da bai da tushe a dini ya ta ya doke kowa zai yi nasa in ka zo ce nasa ya ce to kai naka ka faɗi da aka yi da za ka hana shi nasa kuma da iya watan ake yanzu ana yin taren wata ana yin rakiyar wata haka za ka yi tafi to duk abin da aka ce da kai bai da tushe a dini haka za ka ta ganin irin wannan amma abu yana da asali shi musulunci ba ya faɗar abu kawai a bai shi kowa yadda ya gada menene hukuncin mutumin da ya yi alwalarsa ya shafa a kan safa sai ya sayi sababbin safa to idan zai cire na da don mayar da sababbin yaya hukuncin shafarsa shi sai ya sake? an fahimta ko tunda shi dai manzo ya ce za ka iya shafa a kan huffi ko safa ko takalmi idan ka sanya su kana da alwala shi to sai ka sa sai kuma ka cire ka mai da sabuwa a gurin tsohuwa shin cirewar zai sa sai ka sake alwala ko ko in kana da alwalan nan ba ta lalace ba ka saka za ka iya yin shafak tambaya na da ita gare ku ba sai ya sake ba ba sai ya sake ba ba dan wani wanda ya dan saba eh ba sai ya sake ba so ce akai sai in ya sa su da alwala ya halatta ya shafa kuma yanzu da alwalarsa kuma dama yana da dama ta tsawon yinin babu dalilin da ya ce in ka cire kamar ta lalace eh ban gane ba kamar ya je ya yi je ya yi bawali da da ku bawali yana sake alwalarsa ai ko ka yi bawali in dai kana sanye da hukunka eh. in za ka kuma yin alwala tunda dai sanda ka sa su da alwala shafa kawai za ka in mutum ya janaba ne shine sai ya cire yawan amma a tsawon yini dan ka je kai fitsari ko ka je kai bayan gida kai tsarki da zaka sake alwala. in dai ka sa su da alwala a farkon yini daga nan har kai sallolin ka biyar baka da matsala haka abin yake yaya hukuncin kayan gwanjo sai an wanke kafin a yi amfani da su ko ba sai an wanke to galibi abin da ke faruwa a asali kayan gwanjan daga gurare daban-daban suke su ko akwai na thailand da america da ingila akwai kuma gumama ko ta saudiya to galibi kayan da suka daga kasashen musulmi ba a riya za a bas su da kazanta in daga zuwa da su ka ɗauka kasa kai ibada ba za a ce ibada ka bace har sai ka ga abin da yake kazantar bisa ya kiri kai aiki da ya ƙini amma asalin kayan da ya fito daga kasashen musulmi ba a riya za su ɗauko mara tsarki su turo an fahimta ko amma wanda yake da gurin da ba na musulmi ba to komai na iya faru an fahimta ko to kuma da na musulmi da ba na musulmin ba in ka tsaftace ya fi komai kwanciyar hankali ko sau da aka a wanke shi ya fi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka